المقدمة في كتاب أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم الحمد لله المقسم بالعصر والنشين مجلس منبي الحمد لله المقسم بالعصر يبو يا تبتا جعلا وان دي واد زمن يتي والعصر إن الإنسان لفي خسر المقسم والصلاة والسلام على رسوله salati da aminci su tabbata ala rasulihi ga manzansa alladhi naha an sabbi dahar wanda a hadisi sahihi yace la tasubbu dahra fa inna ad huwa Allah ko fa inna Allah huwa ad yuqallibu al-layla wan-nahar annabi sama ya hana zagin zamani shi yasa baya halasta ka aibanta zamani kuma ka aibanta zamani na farko kai sabo sannan nabi kai zalunci eh. wa ala alihi sannan Allah ya salati ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi da kuma sahabbansa alladina abanu lil bashariyati waɗanda su ne suka bayyana ma mutane ma fil waqti abinda ke cikin lokaci min hikamin wa ibar hikimomi da kuma ababen lura tabbas sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da alinsa sun bayyana ma al'umma abin da ke cikin lokaci na hikimomi da kuma ababen lura da ya waje ba a ce mutum ya tsaya ya ɗauke su su zama masa izina kuma ya amfani da waɗannan lokutan lokacinsa da yake da shi kai ya bari ya wuce masa musamman ƙuruciya mutum baya mutum baya iya bauta ma Allah cikin daɗi fiye da bautar Allah a lokacin ƙuruciya lokacin kuhuciya lokacin bauta Allah ke in ka tsufa ba za ka yi wani abu ba lokacin ne ma za a ce azumi ma hal akwai a shekul harib alladhi la yaqdiru ala sawm sai a ce ba sai ya azumi ba sai dai me sai dai ya da'ani ya rika ciyarwa ba zai iya azumi ba kai da kake matashi lokacin da kake da dama kenan ta kabota ma Allah wa man tabi'ahum da kuma waɗanda suka bi su bi ihsanin da kyautatawa ila yawmil hashri har ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tattaro mutane wannan malaman balaga suna ce masa husnul istihlal a cikin muƙaddimar ka ka dauki batun da kake son kai magana a kansa sai ka buɗe muƙaddimar ka da abin da ke da alaka da shi hmm? misali mutum zai rubuta littafin sarf ka ce alhamdulillahi musarrifi al-ahwali wal af'al hmm? <laughs> ko amma ba'du bayan haka falaqad kuntu as'alu nafsi haƙiƙa na kasance ina ta tambayar kaina منذ sanawatin tun shekarun da suka wuce wasu shekaru can an asbabi takhallufina wai waɗanne sabubba ne suka samu mu muka ci baya shine takhallufi wani hitatina da kuma rugujewar mu wa adami taqaddumina da kuma rashin ci gaban mu nahnu almuslimin mu musulmai ala al-ikhtisas المسلمين منصوب على الاختصاص نحن المسلمين أي نحن أخص المسلمين yana ɗaya daga cikin wajajen da ake goge fi'ili da fa'ili wurare guda uku igra'un wa tahzirun wa ikhtisasu ana goge fi'ili da fa'ili sai abun maf'ulin bihi fil asr al hadith a wannan zamanin da muke ciki al asr al hadith wannan zamanin da muke ciki shine al asr al hadith al'asul hadis ba muna nufin al'asul hadis da ma'anarsa a wajen malaman adabi ba al'asul hadis zamanin baya dai kawai to me yasa muka ci baya da can kuma mu ne وقد كان سلفنا هم قادة زمام التقدم alhali magabatanmu sun kasance su ne ƙadata jagorin zimamin takaddum waɗanda suke riƙe da akala ci gaba wal hadarati da wayewar kai was saqafati da ilimi fil usuri al wusta a zamanin nika na tsakiya al zalamiyyati na duhun kai lil garbil kafir na ƙasashen turai waɗanda suke kafirai daidai lokacin da tura suke ce musu medieval ages medieval ages ko medieval history al'usuru zalamiyyatul wusta lokacin da tura suke cikin duhun kai da jahilci daidai lokacin shi ko musulunci yake ci gaba a daidai lokacin musulunci ya kawo wayewar kai ya zo ya fitar da duniya daga ƙangin bala'in da suka take ciki wanda wanda ba musulmi ba sun yi shaida haka irin su Banaccio a rubuce-rubucensa Banaccio marubuci ne daga cikin marubutan ƙasar Ingila ya yi waɗannan bayanan irin su Gustav Lobel ɗan ƙasar Faransa ya rubuta littafin su Hadara fil Arab mujalladi ɗaya ƙatoto a ciki adalci ya faɗi irin ci gaban da musulmai suka kama duniya ba su kaɗai ba akwai su da yawa shahadatul haqq min al-ghab to me yasa daga baya muka lalace හ්ම් وقد وعدنا الله تعالى بقوله الحالي الا يا منا القوري ده فدن سي yana cewa wala tahinu kaf ku ku raunana wala tahzanu kaf ku shiga damuwa wa antumul a'law alhalu ku kuke sama amma in kuntum mu'minin in kuna da imani wani daga cikin malamai in ya tashi wani sai ce nahnu al sanadan wa matna isnadun mu'ali ne matanin mu ma'ali ne tambaya muka zama haka ya aka yi muka zama haka دم المصلين في المحراب تنحمر والمستغيثون لا أفر ولا رجع أين أنا تزد جنان المسلمين تو فقد يلين زمان بعد شدته وقد تعود إلى أوراقها الشدر أنا فاتن هكا ماذا لنا ماذا سوى عودة الإسلام صادقة سيدي مدام مسلمين Fara'aitu أن من الأسباب فرأيت أن ni dai na ga cewa sabubban nan suna da yawa lakin min ha, sai dai daga cikin sabubban da in kana son kai adalci dalilan da suka ja musulmai suka ci baya daga cikin manya-manyan sabubba la shakka ko shakka babu ta waqti akwai tuzarta lokaci wa tahawunu bihi دقوم سكتشي جمد لوكتشي وعدم النظر المتفائل سنن مسلمي سن كوما باسو دوبي وندي كنفاتا مي تشو الى الماضي زوى غبايانس استرشد الغرب بالماضي فارشده ونحن كان لنا ماض نسيناه أن اتجحت إلى الإسلام في بلد تجده قد طير مقصوصا جناحاه قد صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكنا هل يكي تشوى إني إني لا أرى الإسلام جامعة سي مسلمين شي جامعة شيء ذات يتتر إيه ذات إيه يتتر ومتاني قباكي دا تي أكا مكذا ما حقا بامد أن نزغ المتفائل إلى الماضي باما كلم تاريخ مكقب تاريخ sun ce man man tarihuhu man nusiya tarihuhu faqad istu'bida duk mutumin da aka mantar da shi tarihin sa to an mai da shi bawa man lam ya'rif as-sira la ya'rif al-masira duk wanda bai san inda aka taso ba zai san ina za a tafi ba to dole akwai an-nazrul mutafa'il ila al-madi karka karanta tarihi fa'ida karanta tarihi kenan ikra'i at-tarikha idh fihi al-ibar ضل قوم ليس يدرون الخبر وقرأوا عذاب من قبلكم ضل قوم ليس يدرون الخبر كو باخرا تاريخ وليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره ومن وا أخبار من قبله أضاف عمارا إلى عمره An ka karanta tarihin magabatanka me yasa malamai suka rubuta mai daga cikin littafan da suke da girma a musulunci a dirasa ta musulunci ban ga littafan da suka fi littafan tarihi girma ba littafin tarihi ne a musulunci za ka samu akwai littafi mai mujalladi 120 120 mujalladi 120 tarihi ne zalla ake badawa to shikenan mu kuma mun zo duk wannan magabatanmu da suka rubuta kawai sun bata takarda ko sun bata lokacinsu, sun bata idan sun bata tawadar su shikenan mu kuma kawai sai mu zo mu fa da wannan النظر المتفاعل إلى التاريخ لقرب إصلاح الحاضر da nufin gyaran halin da ake ciki yanzu kana karanta tarihi ne domin ka gyara halin da kake ciki yanzu والتخطيط مع الاستعداد للمستقبلي sannan da tsari shine takhfidi plan planning wal da shiri strategy lil mustaqbali dan gaba ka karanta tarihi ka ji mai magabatan ka suka yi inna wa in hasunat awailuna lasna ala al'aba'i nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa na'malu mithla ma amilu haka ya kamata mutum ya ce ce ko iyayenmu sun yi abin arziki to ba ma dogara da iyayenmu kai mu ce ai baba na wane ne eh da in faqaqta bi aba'in zawi hasabin faqad sadaqta walakin bi isma walad ce ai baba na ne wane ya ce gaskiya ne amma kai ku tsinannan ɗa ne imana duk wanda ka ji an ce mishi ɗan sarki kuma ba sarkin yau ana cewa ai ɗan sarki ne kuma ba sarkin fa to daidai ne wannan haka ya so haka aka so mai ɗan sarki amma ba sarkin yanzu kuma shi bai zama sarki ba me amfanin shi to kaga shine wannan saboda ka ba ma kula da lokaci mun manta da tarihin mu ba ma karanta shi in mun karanta ba ma da annazrul mutafa'il fihi domin mu gyara halin da muke ciki yanzu kuma mu shiri dan gaba hada haka wa bi khibrati allati adraktuha fi hayati ad-dirasiyyati wat-tadrisiyyati da gogayyata da na samu a rayuwata ta koyo da koyaswa ta yakantu na tabbatar anna amala hadhihi al-ummati al-muslimati lallai burin al'umman nan musulma hum shababuha su ne matasanta tsofaffi sun gama su yi haƙuri tsoho shi fatansa ya ga bayansa ya kyau amma tsoho ba zai iya komai ba matasa su ne al'umma take alfahari da su idan al'umma ta kalli matasanta ta gansu a cikin yanayi mai kyau ba su zama ‘yan wiwi ba, ba su zama ‘yan zaman kashe wando ba, awa ashirin da hudu ba a san me ake yi ba. To al'umma za ta yi farin ciki, amma al'umma ta waiga ta ga matasan ta ‘yan wiwi ne, ‘yan sara suka ne, ‘yan soka zare ne, ‘yan ɗaukar amarya ne, ‘yan kalara ne. Wannan al'umma sai kuka, kabbir alaiha arba'an lima matiha. Kai wata kabbara hudu, in ya halitta a mata sallah wannan al'umma. to ka mata kabbara hudu ta mutu to su ne matasa alladina ma zalu fi fina'il madrasati wanda basu gushe ba suna nan a fage na makaranta ya ta'allamuna usula dinihim suna koyan tuwasun addinin su wa yudrikuna al-ma'lumati kuma suna riska ilmoma allati tusa'idu ala takwini hadaratin ra'i'atin ruhiyyatin mutma'inna waɗanda suke taimakawa wajen gina hadaratin ci gaba da wayewar kai ra'iatin mai ban sha'awa ruhiyya kuma wacce ke da alaƙa da imani mutma'innatin wacce take da natsuwa kuma ta samar da natsuwa su waɗannan matasan su ne burin al'umma su ya kamata a kama su ya kamata a riƙa su ya kamata a yi tarshidinsu su ya kamata a sa su a titi shi yasa a shekarun baya aka yi abin da ake ce mishi as-sahwatul islamiyya wasu malamai suka ɗauki anawin na littafan suna sa musu tarshi tarshidus sahwa tarshidus sahwatul islamiyya as-sahwatul islamiyya lokacin da matasa suka taso musulunci suke so a jaddada bayan rushewar daular musulunci ta Usmaniyya ta Usmaniyya Turkiyya aka samu matasa suka taso ya za a dawo da musulunci koyan hadisi aka samu irin su Ashik Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi kafin sa irin su Ashik Ahmad Muhammad Shakir irin su Ashik Rashid Riza eh? a babin fiqh aka samu manya-manyan jigajigan malamai a babin suduki aka samu manya-manyan malamai jigajigai aka samu su suna tattara mutane suna tattara matasa ya za a sa su su dawo kan hanya daidai domin a dawo da musulunci to irin wannan waɗannan matasa illa annahu lil asafi sai dai abin damuwa To turika haula il na, bila nizami waɗannan da ake fatan su wani abin an kyale su ba tsari ragonka da sauran kwana yau goma sha nawa ai sallah amma ka kyale shi ka kyale shi ba dusa ba harawa ba ruwa yana ma rashin lafiya ba allura ba kiran likita ya duba shi ka sai ka ga mushi ya fi ban haushi a ceran sallan ne ma ka tafi idi kafin ka dawo ɗanka ya zo a ƙofar gida bai samu bai je idi bai zai ce ba ragon na ya mutu to shine yin wannan abin da aka yi to waɗannan bayan kasu za a yi ba su ake so su yi aiki amma an kyale su wa umilu sudan sannan an basu su kara zube bila tanzimin musa'idin ba tare da wani tsari da zai taimake su ba lilisti'ab al-ilmi al wajen tattara ilimi da wayewa kai fala nizama li shu'unihim ad-dirasiyyati in ka tsaya ka kalle su zaka ga babu tsari a game da lamurran su na koyan karatu ma'arabtiha balle har su iya hada su bil umuri shima'iyyati yawmiyyati da al'amuran yau da kullun na zamantakewa kana hada ma yaro yanzu ka kalla za ga yaro yana SS2 SS3 ka kalla kana cewa ka hada wasu abubuwa guda biyu sai ga ba zai iya ba yanzu da zaka ce masa ka je makaranta ka za ka dawo ka je makaranta ka za ka dawo ba zai iya ba saboda al'ummar ta taimake shi akan haka ba gidan ma ba a yi yi haka ba to balle ka haɗa mashi kuma ka ce to za ka je makaranta ka za ka dawo ka je makaranta ka za ka dawo sannan kuma za ka yi sana'a ta shi kenan ka ka mashi bala'in duniya kamar ka ɗauko Najeriya nan gaba ki ɗaya ne ka ɗora mashi akai ka ce ɗauka ya tafi ba zai iya ba babu babu tsari ka kalli magabatan mu yadda lokutan suka zama masu albarka ka kalli abin da suke yi a cikin awanni goma sha hudunsu awanni ashirin da hudunsu me suke yi al'imam ibn jarir na tabari rahmatullahi alaihi shekaru arba'in ne kullum sai ya rubuta shafi arba'in na ilimi ba ranar da bai yi ba shekaru arba'in tur ba tsayawa ya ce ma almajiransa ku zo in rubuta muku tarihin duniya daga annabi adamu alaihi salam zuwa yau zamaninsa yaushe ya rasu ya rasu shekara ta ɗari uku da goma ibn jarir na tabari suka ce kamar takardu nawa za mu samu sai ku kawo takardu dubu talatin ta ce dubu talatin za ka ma yafna bihi al'umru sannan za mu ƙara duniyan nan mu ƙara rayuwa ga baki ɗaya ba a komai ba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma tatilhimamu yi istirja'i yi salati ya sanar da ubangiji yace himma ta mutu ce to yanzu ku kawo ku kawo takaddu ku kawo takaddu takaddu ba shafi ba takaddu guda dubu talatin to ku kawo takaddu dubu uku to shine ya rubuta tarihul umami wal muluk yanzu ya ka'u fi khamsati mujalladatin dakhma mujalladai biyar an samu su manya-manyan malamai a wannan zamanin sun masa aiki sahihu tarihi tabari da za'ifu tarihi tabari rubutu mai kyau sahih ɗin kawai shi kanshi mujalladi biyar ne shi kenan da ya gama rubuta tarihi sai ya ce ku zo rubuta muku tafsirin alkur'ani mai girma sai suka ce kaman takaddu nawa za mu samu ya ce ku kawo takaddu irin waɗancan guda dubu talatin ذلك مما يفنى به العمر sai rayuwa za ta kare ba ai komai ba ya kuma istirja'i to shine ya rubuta ne jami'ul bayan an tawili ayil qur'an akwai bugu mai kyau mujalladi goma sha biyar ba kuma littafinsa ba kenan akwai littafansa da yawa da ya rubuta to ya mice mu ba tsari fatushahidu talibal muslima sai kaga ɗalibi ya sa kanshi a matsayin ɗalibi ne eh ya yadda ɗalibin ne amma shi shi ba cikin yan iska yake ba baya cikin yan iska ba cikin yan sace sace ba cikin yan shaye shaye ba cikin yan zinace zinace duk bai wannan ɗalibi ne makaranta yake zuwa amma yuqaddimul fara 'ala al-asl in ya tashi neman ilimi sai ya dauko sai ya dauko reshi sai ya saki tushi sai ya kama reshi ya rike ya bar tushi da wani katon littafi zai je koyi karatu ko kuma wani littafin da wani malami ya zauna da larabcin shi mai sauki littafin fiƙihu ne shi ma da zai yi hakuri nan in ya ba kan shi nan da shekaru ashirin zai iya rubuta littafin sai da koyi da shi zai koyi fiƙihu. ya fi sauki alwajiz ban ce ku karanta alwajiz ba ba gwana alwajiz fi menene an rubuta irinsu sun fi ɗari yanzu a wannan zamanin kowa ya ga dama sai ya rubuta nashi amma ba zai ɗauki usul na karatu ba ƴan littafai ƙanana da ake koyin ilimi da su wanda da su malaman mu suka zama malamai shi wanda ya karanta da ke alwajis yake karantar da ke alwajis ba ya karanta masa amma da kabibiya ka samu ya karanta al Ya yayi al-arba'una yayi matan al-ashmawi kila yayi matan al-qurtubi al-manzumat manzumat al-qurtubi ko yayi kaza yayi kaza da waɗannan ya zama malam waɗannan su ne littafan karatu na koyo in ka koya da su to kowane littafi kuma zai maka sauki a kuma kowane fanni haka ake yi ka ɗau littafan da ake karanta mutum na ilimi duk duniya haka ake a zama malamai to sai ka mutum ya ɗaure shi ya batu shi dukkanin dai da shi suka ƙare reshe tushe amma waye ka kalmomin shi suka fi yawa duk kalmomin su da harfin su ɗaya ma guda biyar ne ko ba biyar bane reshe tushe hmm? amma ko cikin wasilla da wanne ake farawa hmm? A ko U A I O U A e. ture shi A e. ko re din nake magana ai tu tu u kenan ko to wa yuhmilu alwajiba wa yahtamu bil mandub sai ka ganshi kuma yayi watsi da wajibi ya kama mustahabi ai ta rigima da shi akan mustahabbi amma wajibat suna nan da yawa bayyaha fa za ka iya kirga wajiban da ya bari ba na addini amma duk mustahabbi za ka ga da shi ake rigima a kansa tarahu mu'iddan lil khilaf ka annahu li raddin ala ahli as-sawabi muwakkal za ka ganshi kullun cikin rigima da sabani yake yadda ka san Allah ya aiko shi shi wani manzo ne na sabani yi raddi ga masu daidai duk wannan yana cin rashin kula da lokaci wa yu'akhiru al-ahamma wa yuqaddimu al-muhimma nan fa muna magana fa da ɗalibi ne fa tarshidin ɗalibi ake fa ba wannan ba littafin ana magana da littafin ahmiyatul waqti fi hayati ɗalibin muslim at-talib al-muslim ku duba at-talib kuma al-muslim kana taliban wa huwa muslimun kuwa saboda nan ba ana magana bane wai a shiryatar da wani wanda yake a jangul wannan ba littafin yan jangul bane in ka dauko wannan littafin kana karanta mai yan jangul bacci za ta rika yi dama a bige suke ba za su gane komai ba amma ku da kuke makaranta kuke ɗaukar littafai ku tafi makaranta to da ku ake so daga kowa ya sa a ransa cewa wannan littafin da shi yake tsumangiyar kan hanya ce faɗi yaro faɗi babba haddani ومن جانب آخر ويقدم الأهم ويؤخر الأهم سيخ جينا جنكر تعبن ديكو مهمنشي ويقدم المهمة سيجاوم مهمنشي الحالي الأهم ينبغي أن يقدم على المهم أقوي مهم أقوي أهم تو يجب تقديم الأهم على المهم ومن جانب آخر سننكم أجيب قدا تشاهد مدرسه سيخ جمال من ششيكما أشد منه طلبا للمساعدة shi ya fi bukatar ma a taimake shi domin shi malami ne shi ya fi bukata a taimakai to ya za a yi mai neman taimako zai taimaki wani abu mai neman taimakon iz huwa mutahayyirun fi umurihi domin zaka same shi baki da a ɗaya yake a cikin lamuransa ba wani abunsa da zaka iya ɗauka kace gashi yana da istikama a ciki غير مطمئن القلب ذاك سامي زوجي شبا أنا تتشبا حتى كوي غوزديك بيدد إتباما بين إيماني دي إتبا مخلف الوعد هو أيضا سنن ذاك سامي شمتني مساب على قوي مضيع للوقت سنمي بات الوقت بات الوقت مهمل للواجبات mai sakaci game da abubuwan da suke na wajibi to da ufa tsalibu wani matsalubu da mai nema da abin nema duk sun raunana da wanda ake nema da mai neman dukkanin su sun raunana to wa za ka taimaka abu na tahiya ya ce matal mudawi wal mudawa wallazi da labar dawa faman baki hmm? likita ya mutu al mudawi kenan mudawa mara lafiya mutu <laughs> wallazi jalabar dawa'a pharmacist mai rubuta magani wanda ya ce a sha magani wanda yake ba da bayani yadda za a sha magani shi ba ya mutu to ban bakiya cewa cewa asibitin eh to eh? shi kadai zai mutu ko ai dama mataccen ne ai fara'aitu min wajibi sai naga yana cikin wajibi na lin nasihati dan in yi nasiha nasiha iradatul khairi lil ghayr ka nufaci alkhairi ga waninka nahwal ummati zuwa ga al'umman nan tamu an aktuba hadhihi sutura da rubuta waɗannan layuka. hiya suturun faqat aunan littullabi domin ya zama taimako ga ɗaliban ilimi wal mudarrisina da malamai fi ma'rifati ahmiyatil waqti wajen sanin mahimmancin lokaci fi hayatihim ad a rayuwarsu ta koyo wa tadrisiyyati da kuma ta koyaswa wa kaifa yunazzimuna dhalika al-amr muhimma kuma ya zasu su tsara wannan lamarin mai muhimmanci fallaha as'alu Allah dai nake roƙo an yanfa biha man qara'aha ya amfana da duk wanda ya karanta wannan littafin qara'aha ay risala aw darasaha ko kuma yi darasinta bayan ya ji ja'alaha ta liwajhil karim kuma ya sanya cewa an yi wannan littafi ne domin ganin fuskar Allah subhanahu ta'ala fuskan nan ta su wacce take mai daraja a na gobe kiyama Allah ya ganar da mu Allah ya taimake mu Allah subhanahu ta'ala ya sa mu fukarfin zukatan mu Allah maɗaukakin sarki ya sa duk abin da yake so ya zama soyayyen mu abin da kuma yake ki ya zama abin da muke ki وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ماما قباني أبو مقلعة